Thank you. Wanda nake so da ke ni tun da ina cikin ɗakin nan a kwanci amma ni baki ce mun ga ɗan abin da kika girka ba ko ga ɗan abin da zan ci ni zan dafa in baka ko kuma a'a kai zaka kawo ka kawo ka ce a dafa amma kwana nawa ina cikin gidan ina fita ina ce miki ni ba ni da shi da baka da shi sai mu runguma hannu mu zauna amma na san kina da shi kuma na sha ina kwance a ɗaki in ji an kawo tallan abubuwa ki siya amma sai ki nuna cewa ba naki bane saboda haka da Allah in maganar wasa kiki kin ga dai wallahi da na kwanta ciki na har wani ku yake kuma ba zan zauna ke abun kunya ne a ce yunwa ta kashe mijinki kuma kina cikin gidan nan a ce dai mutane makota na waje a dinga nuna ki ana cewa ai yunwa ce ta kashe mijinki ko kuma kai a dinga nuna ka ana cewa matarka tana lalacewa kullum tana rama ai ba haka na zo gidan nan ba dumurmur na zo gidan nan ka auro ni ka kawo ni cikin gidanka yanzu gashi har ƙashin wuya na fara to ai yau ce yau ce ni ma lokacin da na auro ki ai ba haka nake ba a rama a jimi wannan yan kudaden da tsohuwata take bani ne yake zuwa nake adanawa abin da na gaye mini. min <laughs> dan Allah abin da nake so da ki ni ba na son horan yunwa in dai har zaki dan bani wani abu to kafin ki ban yakin dan kada min hanta ciki na to da Allah abin da nake so da ki dan abin da kika girka eh saboda kin ga na gaya miki na zaga na zaga na zaga kuma wannan fitan ma da kika ga ai da lissafi na na fitan koma kofar gida in zauna saboda na gaji da kwanciyar ciki ai namiji ba da zaman gida aka san shi ba duk namijin arziki an san shi da safiya na yi gari na wayewa namijin kirki ya fita nema barai kuwa ka fita ko da ko ne ka je ka yi ka kawo min na ci ni ban san yunwa ba kuma fita za ka yi ai na fitan kuma da kike magana kike cewa wai lokacin da na aure ki ai da ki ba na aure ki to ni lokacin da na aure ki ni da rama a jikina ko da rama a jikina kuma wallahi bari in gaya miki abun kunya ne wallahi in yunwa ta kashe ni in fita makota su dinga kallon ki suna cewa ai wannan yunwa ce ta kashe to fita ka je ka nema mana ka gani daga ni har ka in ba mu canja ba to ai na fita na fita na fita ina ta fitar yanda nake fita haka nake dawo Allah shi ne dan Allah abinda nake so da ke ki dan rike mana gidan nan ko na kwana biyu ne in Allah ya sa gari ya warware tunda yanzu ma na san na fita wallahi bai wuce je kofar gida in tsaya ba a kofar gida maka tsaya to a kofar gida zaka ka tsaya a kofar gida za ka tsaya kai shi yasa nake son ki ko da na ki bani abin da zan sai ka kashe ni da dadin baki ba san banza to baka kawo ba Ki da yau a gidan nan ko ruwa ba zan baka ba in za ka fita ka nema ka fita ka je ka nema. Ka ga ruwa to yin ruwa a gidan nan ba za ka sha shi ba. Ruwa ɗanɗane ba za ka sha shi ba yau a cikin gidan nan. ko ruwa ba za ki ban ba insha Allah ko ruwa ba za ki ban ba Allah ya ko ko wallahi in na fita ban samo ba haka zan kuma dawa in zo in kwanta to ko za ka zo ka tare da gida a rufe wallahi abinda nake so da ke in dai har na fita ban samo ba wallahi zan dawo ma ka dawo babu komai a cikin gidan nan dan ba abin da zan girka ko ruwa ba zan baka ka ba ka dawo zan da ko zaka tarar da gida a rufe ai ko zan hauro wallahi zan hauro ba rasa kiran ka barawo ba to ko duk inda suka taho makwatan ihu barawo suna ganin ni ne za su ce mai gidan kafin a ankara an make ka kai za a rufe zaki zaki jinya ko jinya jinya wai zai jinya ka yau ne na ga lalacewa wai a ce wai miji miji wai a ce ba zai baka abin da zaka ci ba wai kai yake sa rai ma wai wai ya samu ma wai ƙarshen ka to ƙarƙashin ka aina zaka samu kai ni ina na samu da zan bashi ya ci akwai abin da nake samu a gidan nan ba kamar sauran wasu gidajen ba amma ko iyayen cikin gidan nan ta isa ta kore ni daga gidan nan Thank you. barka dai yawa an wani lafiya lafiya kalau masha Allah eh alamun kamar kana dan ne yanzu ne shine ya canja mun wallahi tallahi na taho shine hanya ta zama biyu to ina cikin towa kuma sai ta ta zama guda hudu goma ma za ta zame wallahi tallahi wallahi tallahi ita hanyar eh a wannan lokacin kuma fadar haka alamun dai kai ko ne ko wallahi ko ne wallahi ah, wallahi ko ne wallahi wallahi ko ne a ah, to ai ba matsala eh. eh in dai wannan ne ai eh taho mu je inda dan sauke ka a gida na kan samu nutsuwa eh bismillah taho mu je eh ka kwantar da hankalinka salamu alaikum shigo shigo shigo shigo shigo eh kawo kayan yawwa kawo kayan kawo kayan eh, ai ba komai ba bar gida kina ina ne shigo fito fito fito fito eh eh bismillah bismillah eh ai abun alheri ne ya samu me ya samu kuma masha Allah eh matsalan mu karin matsowa waye wannan kuma ba fa muka to cikin iko na Allah eh. da na dan fita na dan fita na dan zaga ban samu ba he na haɗu da wannan bawan Allah iya ta tambaya iya ta tambaya kuma Allah bai sa ya gano ba ni ma kuma ban gano ba da wanda muka a nan garin to shine nace ce zo nan gidan eh idan zauna ka dan Allah ya sa muka gano ko ya gano sai ya tafi wallahi ta da. eh na ce mutumin dakaci ne ne ko mai unguwa ne sunana yarima yarima yarima alhamdulillah eh ai nan ba da ce to ba eh, da ce da sarauta har gida dalibon masa ruwa kun ba shiga da wannan ciki eh dalibon masa ruwa eh ai karka da mai yarima yarima yarima Allah ya zamanin kai wallahi Allah eh karka gida kuma eh? gidan babu ruwa ko ɗaya a gidan ai kin ji uwar gida uwar gida kina min abubuwa fa wanda ina danna zuciyata yanzu a ce ko kan bar ya rima a ce a cikin gidan nan ya rasa ruwan da zai sha kin ga ina gaya miki ki daina zuba mun da mutunci a cikin unguwan nan ki daina zuba mun da mutunci a cikin unguwan nan ba ni da kyau wallahi ba ni da kyau wallahi yani ba ka yi hakuri ka yi hakuri ai hakuri ka yi ina ina faro faro din eh, ina faro faro din ne eh ayya rasa shi ne yau to a ba komai ba komai ai kin ji kuma ni da Allah ya sa da eh dan kuɗi a jikina eh. da sai a na tuna ina inda kike dan ciwo mana bashin nan ah, eh. kar ka damu yayi ba ai muna karban bashi wannan ba Allah kina gani ba mutumin yarwa ba gaskiya daga ganin sa ai gargarin sa babban mutum ne ni kuma gashi jikin na kwasisi babu bare ma dan samu dan lalubo masa wani ko sisi ba ne da shi saboda Allah yanzu ba dan wani guri da za a je a dan samo ko bashi ne wanda kike ganin bashi to ai mu ba ma sauke ka ba a ba komai wannan Allah sai a samu ko to to to dai isa kike haka ne dai isa kike haka ne ba ki dane mun irin wannan ki dane mun irin wannan yanzu in kin fita ila za ki je ki iya dalibo masa abin da zai ci gidan baba mai kunu to kunu zai sha ko an gaya miki kunu zai sha Allah ya ce mu ce yi ba da ka kawo an gidan ba ba komai dan fita duk abin da kake so in Allah da zan samo mai ai baro baro ka bori ai Allah ya ce mu amin manya ba manya ba sa san magana da jin eh, eh, ah. Allah ya ce mu ce yi bari Allah ya ce mu ce eh zan da dubo ma abu mai kyau karka da eh. na godiya yawwa yau ba tare za ku tafi ba a ah, yana nan ka za mu tafi ba ba tare za mu tafi ba yarima ka zauna ka bar je ka kwas tarka nan gida ne eh, ka dauka nan kamar mafa da ka ce eh, insha Allah eh, kar ka damu fa nan tare da shi bara mai yarima ba ina ma zan nan nan ka